Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha tara a wani hari da wasu da ba tantance ba suka kai a ƙauyen Anca a yankin niyango da ke ƙaramar hukumar Basa a nan jihar Filato. Kwamishinan 'yan sandan jihar Filato Peter Ogunyawo ya shaida wa manema labarai cewa bakwai daga cikin waɗanda aka kashe maza ne da mata shida da yara ƙanana shida yayin da biyar da suka samu raunuka ke karɓar jinya a wani asibiti a niyango. from unknown government suspected to be Fulani attack going from house to house to kill innocent who are sleeping. Uh, as we speak, 19 Ya ce maharan wanda ake zaton Fulani ne sun kai hari a ƙauyukan inda suka bi gida-gida suka kashe mutane da basu ji ba basu gani ba yayin da suke bacci. Kwamishinan ya ce bai kamata jama'a su rika ɗaukar doka a hannunsu ba. This attack probably must have been a reprisal attack following the killing of a Fulani boy uh, shoot days back. ya ce wannan harin watakila harin ramakon gayya ne bayan kisan wani yaron fulani a kwanakin baya ya ce abin da ya ba su mamaki shine jami'an tsaro sun yi zama da al'ummomin fulani da kabilun da ke yankin sun kuma damƙe mutane biyar da suke zaton su ne suka kashe yaron fulanin kwatsam sai ga wannan tabargaza a halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Filato ta yi tur da yunkurin wasu na ruguza zaman lafiyar da aka samu a jihar a wata sanarwa da ke da sa hannun sakataren gwamnatin jihar Filato, rufus Bature ya ce gwamnati ba za ta lamunta da wata barazanar tsaro a jihar ba. Sanarwar ta ce gwamnati da jami'an tsaro za su yi duk mai yiwuwa wajen bankaɗo duk wani da ke da hannu a wannan mummunan aiki. Sanarwar ta ce gwamnati ta umarci jami'an tsaro su ɗauki matakan tabbatar da ba kai hari ko na ramuwar gayya ba a duk ƙananan hukumomi goma sha bakwai da ke jihar. Sanarwar ta kuma ce hukumomin tsaro na kan aiki wajen gano musabbabin kashe-kashen a ƙaramar hukumar ta basa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.